shi mai da maraja ya kuma mun kaida na balango shi mai rai ne shi kuma tali na garbi kyakkyakkyakkyakkya ya kuma mun kaila eh ya kuma mun kaila shi ne mai beza shi ne mai rai shi kuma tali shi ne matacca ha kyakkyakkyakkya kuma mun kaila eh wanda garaje kada ka yi gagawi ta ke da kasa kai mai rai ne yawa shani kuma da wancan mace ce ne ta a kya kya kya kya ko la ta ta eh ya ko muka ga ni ta fa shani mace ce ne ya ko la shi ko mere ni ga sana ko na neman sa ta ta ta bishi bishi ne ta ta jash ta bishi bishi bin sai ke da gashi na fera bin sai na zai da baya a kya kya kya kya alƙalin wasa ya ce a zo a zo alƙalar satin kunni yawa kai mere ne ba a wanda sa ido yawa abu ko ko hankali a dalar ke fili a dalar ke fili jan ganin wasa yawa eh, ba a watsa kasa ba a watsa kasa kila cha cha cha cha hayya sali ta kuma kana eh abu ko kuwa kilidan ta mere ne ko kuwa tsakanin mere da matacce to eh a cha cha cha cha cha cha cha ta kuma kana ta kuma kana to daya biyu daya biyu daya biyu daya biyu cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha